me najeriya za ta iya kawa ta tallata wa amurkawa wanda za su sa da wurin yanzu abinda a ah, yau ai cinikin duniya ba tilas abu ne kawai yadda sai dai ku yi yarjejeniya abinda ya kamata saya hannunku dan naku yafi karko akan na wasu su saya hannunku daman dai haka ake haka mu ma da su kasan da ana magana ah, kasuwanci ta mai yanzu da kamar yadda na faɗa ta lalace to yanzu muna so mu ga ko za mu iya kamar irin su koko dinnan. kama a ce ana maganan su suna cewa ko za mu sayi alkama hannunsu mu kuma muna cewa a ku zo ku kafa masana'antu muna da filaye a yi alkamar da abin da za a yi da ita a yi ta gida in ta kai ma har a fitar sun kama sun zauna kan bakan su suna so mu tattauna wannan za a tattauna din na biyu muna maganar su masana'antu da muna so su kawo a sa jari mu ta fannin harkokin yin motoci a sun ce watakila motocinmu yadda muka tsara eh, yadda za mu yi motocinmu ko su yi tsada ko kuma dai ba mu kai a matsayin da za mu iya yi har mu fitar kamar yadda suke ba sun ce suna so mu yi nazarin wannan abu da su mu ga cewa yadda za a iya fitar da shi ba tare da an sha wahala muka ce to mun ji to amma idan suna kishin ko don mun fara ne ba wai muna so mu yi kaka gida bane mu hana wasu yi in suna da kuɗi su ɗauko su ma su shigo su sa mu yi tare da su gaba da amma ka san sun daɗe suna nuna shakku da ɗari ɗari gaba da zuba jarurruka yan kasuwansu su anan saboda saboda ɓata sunan najeriya da aka yi kan wasu abubuwa me kuke na kwanta musu da hankali kan a yanzu kam sun sani yau ai akwai abubuwan da aka yi na harkar ah, bayan bita da aka yi na mutane faɗakarwa sannan ita kanta kamar ministrin mu ta kodago da sana'anta da kasuwanci mun yi nazarin abubuwa da yawa wanda mun kai gwamnati ta yarje mana kuma sannan akwai wanda suke cikin masana'antun da ya kamata a zo a zuba kuɗi a tada su wannan karan mutanen da muka nema mutane ne na gari mutane ne masu tushe ba wanda za su karɓi kuɗin gwamnati sai a taimake su yi wani abu ba sai su zauna kan kuɗin ba su yi ba ba su ci ba yanzu su kansu sun san cewa mun canza zani mun canza rawa saboda mun yi mitin da su a imbasin su a abuja sun ba mu wayansu sharida da kuma sun ba mu wasu shawarwaki abubuwan da za mu yi cikin shawarar da muka tsayar tsakaninmu shine za a ta da babbar bita a abuja wanda za su kawo mutane za su taimake mu su nuna mana wasu fannoni da ya kamata mu tushe wannan toshe wannan mafakar da da ake asara da kuma wa'yansu wanda da ba 'yan kasuwan ba ne na dare ne kawai wanda ba jarin dan sun karɓa ba dan a yi amfani da shi ba duk wannan musayin da za a keɓe su a samu mutane na gari wanda za su yi abin da suke so su yi mu shiga suna so su saka kai gaskiya suna da kuma wanda lokacin da ta zo Najeriya shekarar ta wuce ta ce suna da mutane sun fi ɗari da suka so su biyo ta ta ce bata shirya ba ita ita saka amma yanzu wannan zuwan na san daga zuwan mai gida da kuma yanda ya shahara akan maganar hana cin hanci da rashawa da bata sun san cewa da gaske yake idan ka duba na ga labari ɗazu cewa ya hana jirage uh, ɗaukan mai daga najeriya to mu kanmu mun san wannan tafiya sai an yi ta haka ban yi mamaki ba saboda na san halinsa ne cewa sai ya tabbatar gaskiya ake cikin wannan abu na biyu najeriya inda take yanzu ma ba wani mafaka dole haka za a yi Allah Abdulkadir a can cikin Najeriya me yake na bunƙasa harkokin kasuwanci kasan na farko wurare irin su Kano da sauransu sun shahara kan harkokin kasuwanci amma rashin wuta da rashin tsare-tsaren wannan matakai da kuke magana sun kashe kasuwanci da yawa kuke yanzu dai matsalar wuta ita ta yi kowa ta sha kan kowa ita ta damu mutane to amma cikin ikon Allah wasu abubuwa yadda ya furta daga fira da aka yi da shi da kuma wasu abubuwa da ke fito da suna sha'anin mulkin gwamnati yana so kowace shekara ya ƙara ya ƙara ɗaukar wannan mai zan ce ne eh, a yada eh, sanadin yadda za a yada lantarki wayansu daga ƙasar waje wasu kuma wanda suke ciki a daɗa bunƙasa su mafi mahimmanci shine ya sa ya sa cewa mu duba a yi mishi sansus na duk masana'antu da suke kasar gaba daya mafi yawansu ma cikin arewa wanda suka zube irin a kano ko kaduna kasan akwai masana'antu su bargo su singileti su gidan fata su gidan turare gidan cakulan ne ga suna sun daina aiki gidan man gida to yanzu duk muna so mu koma wannan mun koma mun ce a yi mana a yi su a tara mana sunayen su a hada su gaba daya dan muna da shirin da yake za a kawo kuɗi a kawo wanda za su zo su fito da su don a taja jari a ga ko za a gwamnati ta sa wannan ido kuma tana so ta zuba kudi a wannan abu eh, insha Allah za a yi to madalla daga kenan